This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. saurare Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk yana ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shiri na safiyar yau Litinin biyu ga watan Satumban shekara ta 2024. ti. you from Nigeria. Flow sicker than malaria. Step up in the club, blow money like I'm running for president. So in charge, I saw rock, now my residence. to And my status on the continent, MVP. You ain't heard about me, must be dumb, deaf or blind. A living under a rock, you couple steps behind. It's El Tito trick, I hold it down for SA. Where we hustle hard, get money the fast way. Am I African? I'm proud and got an X-made. waɗannan fayafayen bidiyo da ke yawo a kafafen sada zumunta na facebook suna ƙara nunawa a fili irin yadda yanayin rashin tsaro yake a wasu sassa na arewa musamman a arewa maso yammacin najeriya saboda haka ne wasu ke ganin sanarwar da ma'aikatar tsaro ta fitar cewa ministan ƙasa a ma'aikatar bello muhammad matawalle da mayan hafsoshin tsaro su tare a sokoto su jagoranci kawar da ayyukan 'yan bindiga a arewa maso yammacin najeriya taukar cin tuwon bana ne da miyar bara farfesa ma'azu shamaki dan asalin yankin sabon birni ne a gabacin sokoto yankin da rashin tsaro ya kai intaha yana ganin cewa sha'anin tsaro in ba siyasa ba ce to ba a bayyanarwa sai dai a ɗauki mataki wanda ya kamata a ɗauka an daɗe ana kashe mu amma ba mu ga abin da an kai ba wanda ya yi tasiri a cikin wannan ƙasa ko ba su zo sokoto ba ko yana abuja ko sojojin ga duk suna inda suke idan ana da niyyar ɗaukan mataki wanda ya kamata a ɗauka domin a kai ƙarshen su ai ana iya ɗauka. A haujin wasu kuma wannan abin fata ne duk da yake an shajin haka amma ba a samu moriya ba a cewar Bashir Altina Goyawa na asalin yankin Isa duk a gabacin Sokoto. Ai kaga wannan sanarwar ma da sun kai na kasu ce ga harkar tsaro tashin warko domin bai kamata shi turji ya ji za a yi haka ba bai kamata halilu su bubu ya ji za a yi haka ba kai mu abin da muka bukata aiki babu bukata wani bayani bayanu mun shajin su kudade waɗanda aka kashe ƙasar ga da sunan za a samar da tsaro mu yanzu ko son ji ba mu yi mun gaje da gafara sa kullum ba mu ga ƙaho ba a jihar kebe ma da ke makwabtaka da jihar sokoto wasu mazauna yankunan da ke makwabtaka da jihohin zamfara da niger suna nuna fargaba kan shigar bakin barayi a yankin nasu kamar yadda wani mazaunin garin dan umaru alhaji sani ya shaida min eh, muna ganin wa'annan ne wa'annan suka kashe sarkin gobir to shi suka taso wajen mashin ɗari sun zo tsakanin jihar kebbi da zamfara nan wani lungu ne daga dan umaru abinda ya je ramanna tun sha daɗi ya kai sharaɗin kawo ya tudun bici to shi na akwai manyan tsaunuka suka shiga suka zama shi ne suna nan suna kama mutane suna talawa don mun tambayi yan ƙauyuka wani suka sasanci da ɓarayi sun ce mana baƙi ne yanzu haka akwai hanyar tsakanin dan umar zuwa biyar sun ta. to sai dai gwamnan jihar dr nasir idris kauran gwandu ya ce ba abin damuwa yanzu a waɗannan yankunan domin gwamnatin sa tana karfafa gwiwar jami'an tsaro tare da yan banga waɗanda ke kama musu aiki duk da mun san ma'aikatan gwamnatin tarayya ne amma kuma gwamnatin tarayya ta aiko su waɗannan jihohin namu domin su zo su yi mutanen mu aiki mutanen mu ne ake tsaro saboda haka mun ka ga ya dace mu ma mu yi complimentin abin da federal government suke yi ah, muna taimaka ma jami'an tsaro ah, da namu ta wani insani kamar allowance allowance muke basu a wani karshen wata ba saboda kun bi saboda su ji daɗin tafiyar da aikin su yadda ya kamata idan motocin suka samu damuwa kuma aka neme mu taimaka kuma za mu taimaka mu gyara musu motocinsu ba saboda yi ba saboda al'ummar mu ne suke wa aiki wannan shirin da ma'aikatar tsaro ta najeriya ta ayyana za ta aiwatar jama'a na ganin cewa idan har da gaske za ta yi to ta yi da gaske kada a fara a bari 'yan ta'addar su da ramuwar gaya ga talakawa kamar yadda ya sha faruwa a baya muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya to a gaida muhammad nasir har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka kai tsaye daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga aisha ta dawo da karashin labaran duniya. To Murtala, jirgin ruwan asibitin sojin ruwan China da ke da ake wa taken jirgin salama ko da peace ark a turance yana rangadin kusan dukkanin kasashen nahiyar afirka inda yake baiwa mutane kulawar lafiya kyauta lamarin da ke daɗa faɗaɗa ƙarfin ikon ƙasar ta China a cikin dabara. A cikin makon da ya gabata jirgin yaya da zango a gabar tekun ƙasar Afirka ta kudu a yankin gundumar Cape na yamma inda ake dakon gudanar da tiyata ga mutane dubu tamanin. Sama da mutane dubu sun yi amfani da wannan damar na samun kulawar lafiya kyauta da jirgin ruwan asibitin sojin ruwan cana na Peace Ark yake baiwa mutane a yayin da ya yada zango a tashar jiragen ruwa na tsawon mako guda. Simfiwe Mayeki, ɗaya daga cikin marasa lafiya da ake jinyar su cikin jirgin ya ce. Um, na samu labarin jirgin ta kafar sada zumunta ne da kuma radiyo kuma a tunani na zuwan su nan don taimaka mana abu ne mai kyau uh, domin gwamnatinmu bana tunanin suna wadatar da al'umma da bukatun al'amuran lafiya. sannan likitoci da ma'aikatan jinya daga jirgin suna gudanar da aikin tiyatar yanar ido a asibitocin gwamnati da dama a cape town a cewar shinondiwa esther muhali wacce take aiki a ƙarƙashin hukumar sojin ƙasar afirka ta kudun cikin harshen turanci kanar shinondiwa esther muhali jami'a a ma'aikatar lafiyar ƙasar afirka ta kudu ta ce Um, uh, Mun san cewa komai na tsada sosai. Batun wai a ce mutum ya samu damar biyan kuɗin magani wani babban ƙalubale ne ga waɗansu mutane. Mamakon ruwan sama a Nijar ya sake kashe akalla mutum goma sha biyar a ƙasar. Abinda hukumomin yankin suka bayyana kenan jiya Lahadi. waɗanda ambaliyar da su a bayan da bayan nan sakamakon ruwan saman da ake ta tafkawa babu kakkautawa a ƙasar. Mamako ruwan sama a ƙasashen da ke yankin yamma da Saharar Afirka ya yi sanadin ambaliyar ruwa tun watan Yuni. Sannan waɗannan su ne waɗanda ambaliyar ta ritsa da su a baya-bayan nan. bayan wasu mutane 217 da suka mutu a faɗin ƙasar cikin wannan lokaci a cewar hukumomi. sama da mutum dubu ɗari uku da hamsin ne ambaliyar ta shafa sannan a makon jiya kaɗan ya rage haurawar ruwan ambaliyar ta datse hanyar da ta haɗe babban birnin ƙasar yamai da sauran sassan ƙasar mace-macen da ambaliyar ta haddasa na bayan nan ya auku ne a ranar juma'a a birnin maraɗi babban cibiyar kasuwancin ƙasar yankin da ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda ibtila'in ya fi shafa. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Dillalan man fetur a Najeriya sun koka kan wata badakala da suka ce sun bankaɗo ta karɓar haraji da suke ganin baya bisa doka a depo-depo da suke sayo man a biranen Legas da Warri da kuma Fatakwal, lamarin da suka ce yana taimakawa wajen ƙara farashin man a duk faɗin ƙasar. wannan na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan kasar ke kokawa kan tsananin tsadar man fetur wanda ya shafi farashin kayayyakin bukatar jama'a daga mina ga rahoton mustapha nasiru batsari shugaban kamfanin mai na first al-shabab alhaji abdullahi sarkin turki ya ce a yanzu haka ba su da damar ɗauko mai sai sun biya naira ɗaya akan kowace litar mai da motar tanka za ta ɗauko. Yanzu idan ka zo shiga dama mutanensu ne a gate na farko kafin ka kai ga shiga depot. Kowace mota ka zo shiga a Legas da ware a kowane depot. Idan motan ka ta zo shiga sai ka biya naira ɗaɗɗaya a kowace litan da za ka ɗauka a wannan depot. kafin su bari motan ta shiga kuma wannan kuɗin za su karɓe shi ne cash ba wai transfer ba babu kuma rasiti in kuma baka biya wannan kuɗi ba motan nan sai dai ta koma ba ta ɗauki wannan ai lita dubu hamsin dubu arba'in da biyar dubu arba'in shine ake loda a mota mafi karanci hmm. to duk motan da kasan za ta ɗauki lita dubu hamsin to duk ɗan najeriya ya ba ƙungiyar nan naira ɗaya ɗaya a man da ya saya To dai Alhaji Babangida da Bashar Muhammad Ruwan Zafi wakilai ne na kamfanonin sai da man a arewacin Najeriya da suke zaune a biranen Legas da Wari sun buƙaci ganin gwamnati ta shiga cikin lamarin domin kawo ƙarshen shi bisa lura da yadda lamarin yake karewa akan talakawan ƙasa. Yadda abu matsayin mu a gaskiya inda da mun muna son samu ne misali a sanar da gwamnati ko kuma manyan yi ne misali wannan kuɗin a kashe. To kaga dole ne ya haifar da matsala in yau ka kashe dubu ɗari biyu ko ɗari uku kafin lodin mota to kaga ya zama dole ka sa shi a cikin kuɗi da ka wahalar mota kafin ka sai da farashin da zaka sai. Dama me kuke so yanzu a yi? Gaskiya muna kira ga ita ƙungiyar nan ta direbobin tanka da ta duba kan wannan al'a al'amari a sauƙaƙa a janye wannan batun naira neran da wasu abubuwa da ake ƙirƙirowa babu gaira babu dalili. To sai dai a zantawa ta wayar salula mataimakin shugaban kungiyar direbobin tanka a Najeriya Malam Abubakar Malu ya ce ba su da masaniya akan wannan sabon haraji amma za su gudanar da bincike akan lamarin. Da su da suka shiga cikin wannan halin da su suka taba mu sun ce da mu ga abin da yake faruwa ga abin da yake faruwa dole ne abokan aikinmu ne dole ne mu ɗau mataki na bincike akan korafi da suka kawo mm. amma yanzu labarin nan ne a takaice a wurinka nake ji a halin yanzu dai ana sayar da litan man fetur guda daga naira ɗari tara zuwa dubu ɗaya a kusan dukkanin jihohin arewacin najeriya sabanin naira ɗari shida da naira goma sha bakwai da gwamnatin najeriyar ta ce a sayar Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari, masu saurare kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. baya ga haka a koda yaushe ake bukata za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na ciki da gaskiya. Assalamu alaikum. Masu barkan mu da shan ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin dan adam. A yau za mu duba yadda wasu gwamnatocin jihohi ke rushe kadorin al'umma da sunan gwamnatocin da suka gabata ba su bi ka'ida ba ku biyo mu cikin shirin suna na sarrafi shindar masu sauraro barkanmu da sake haɗuwa a wani sabon shiri a baya bayan nan gwamnatocin jihar kano da sokoto sun gudanar da wani gagarumin aikin ruso na kaddarorin al'umma da sunan cewa suna gyara barna da tsohuwar gwamnati kafin su ta gudanar Idan watakila mai sauraro zai iya tunawa, gwamnatin jihar Kano ta ce ta kwato filaye da darajar su ta kai fiye da naira tiriliyan guda daga hannun mutanen da aka mallaka wa ta haramtacciya hanya. Sai dai a lokacin masana dokokin ƙasa da shari'a a ƙasar sun ce matakan da gwamnati ke bi na rusa gine-ginen mutane da sunan kawo gyara ya ci karo tare da tanaden dokokin ƙasa. A hira ta gidan talabijin a Litinin dinnan sakataren gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Baffabici ya ce aikin rusau ɗin da gwamnatin jihar ke yi na daga cikin yunkurinta na kwato filaye mallakar kamfanoni da cibiyoyin gwamnatin da suka zargi gwamnatin mai shuɗewa da mallakawa ɗaiɗaikun mutane. wasu alkalima da aka fitar a cikin ƙarshen makon nan sun nuna waɗanda rusau ɗin gwamnatin kanan ya shafa sun yi asarar akalla naira biliyan 120 cikin makonni uku da suka shuɗe. Muka rataba hannu wakilan gwamnati suka rataba hannu suka zo suka mika mana fili muka fara aiki. Gwamnati ta ba mu har abin da ake ce masa certificate of occupancy duk mana da shi. An sace duk kayan da muka saka a hotel an rusa mana mall da muka gina gidajen ma da aka gina an duk an rusa su. Hatta makwabta an shiga an musu ta'adi an sace musu kayayyakin su. Dama can mun yi kiyasin abin da muka kashe akalla muna neman naira biliyan dubu goma mun kuma wani mu da su su da su tura wannan abu mu nemo mu a gurin gwamnatin jihar Kano. Injiniya Rabiu Sa'id kenan darakta a kamfanin da suka yi yarjejeniya da gwamnatin da ta gabata wajen sake gina otel ɗin daula na Kano wadda gwamnatin Kanan ta yanzu ta rusa. Baya ga otel ɗin daula gwamnatin ta rusa shaguna a bakin masallacin Idi na Kano da wasu a filayen race course da wani bangare na gidaje a yankin unguwar Salanta daura da Hayagusa Road a cikin birnin Kano. har ma mamallaka waɗannan wurare ke cewa dukkan ka'ida da ake nema wurin mallakar fili ko kuma izinin gini babu wani abu da ya rage wanda ba mi ba tun daga matakin leta of brand har muka kai ga matakin COO duka muna da iyali a cikin gidaje da sauransu a cikin gidajen <laughs> sunana Ali Rayo ba za mu iya misalta yadda muka tsinci tashin hankali ba saboda waɗanda suke da iyalai a cikin gidajensu wallahi ba sa iya bacci suna da wuri a masallacin idi sannan kuma suna da wuri a nan wurin kuma duka doka ce ta basu kuma suna da komai da komai wanda ya tabbatar da ah, shaidar mallaka ko da yake gwamnatin ta kano na ikirarin cewa yakin da take na farfado da kadarorin gwamnati da ta ce gwamnatin baya ta mallaka wa wasu mutane ne amma masana dokoki da shari'a a najeriya na cewa sashe na 43 na kundin tsarin mulki ya bai duk ɗan ƙasa damar ya mallaki kadara mara motsi ma'ana abin da shafi gida da fuloti idan har za ka karɓa sharaɗan shine sai ka ba da abin da ake kira a ah, notice ya zama wajibi a shimfiɗa ka'idodin da ya sa za a karbi ciwon nan wuri daga wurinsa a ba da compensation sashi na ashirin da takwas na dokar kasa kuma na act ita ta baiwa gwamna dama da zai karɓa ɗin wannan su ai ba su aka yi in laifi ne gwamnati ta yi laifi to idan za ka gyara shi sai ka bi ka'ida doka ta ce a ba a gyara. barista garba abubakar kenan wani lauya mai zaman kansa a najeriya a yayin da wasu daga cikin waɗanda wannan rusau ya shafa ke cewa sun tinkari kotu domin neman haƙƙi wasu jama'a a kano kuwa na ganin kamata ya yi a ce dattawan kano da sauran masu ruwa da tsaki sun shiga tsakani domin samun daidaito da nufin kubutar da kanan daga fadawa cikin yanayin rudani ta fuskar harkokin saka jari da hada-hadar kasuwanci Allah ya kyauta bayan gudanar da wannan aiki na rusau da ya janyo asarar maƙudan kuɗaɗe waɗanda lamarin ya shafa sun garzaya babbar kotun tarayya da ke birnin kano inda alƙalin da ya saurari korafin justice samuel amobeda ya yanke hukunci tare da umartar gwamnatin jihar kano ta biya 'yan kasuwar diyan naira miliyan dubu talatin saboda lalata musu dukiya ba tare da bin dokokin ƙasa ba to maimakon irin wannan hukunci ya zama izina ga sauran jihohi sai gashi irin wannan rusau ya faru a jihar sokoto a halin yanzu yana kan titin zagayen yammacin sokoto muna tare da ana rusa rukunin shaguna mallakar murtala bawa allah mai niyo na kuma tambaye sa me zafi haka ya ce shi ya mallaki filin ya saye shi da kuɗi amma dai daga baya yana rigimar sa tare da wani babban dan siyasa ana ce mai tsalhasi bayan na sai na fara aiki sai apc ta ci zabe da apc ta ci zaɓe ta wuce min wurin nan shi ya taɓa nema ne bai samu ba amma yanzu tun da apc ta dawo lalle magana ce tana nan mun zo nan su da sokoto mun zo la'an housing sabo gwamnati ta nada kwamiti na bincike duk na kai takarduna duk inda na kai sun bani dama in yi aiki don shi hakkaga dirilin ɗan da an ka yi da ciko nasa sama ga tifa dubu biyu da ɗari uku wurin nan to yanzu abin da ya faru wannan gonar ta baya za hausi sama jigon apc na sokoto sanata sarkin yamma to shi sanata da kai ne ni mun yi magana da shi na roki alhorma to duk dai abin baya ba to da ƙarshe ne tabbatar da kwace ɗaya na don duk da na ba a bukaci an kawo ba. Na tuntuɓi kakakin sanatawa mako Bashar Abubakar akan wannan batun amma ya ce ba sanata ya rusau ba gwamnati ta yi don haka ba abin da zai ce shi ko kwamishinan filaye gidaje safiyo da tsarin birni barista Nasiru Aliyu dan tsoho ya amsa wannan tambayar da cewa. To wannan ba zan sani ba tun da ba ni ba mutum mai tsalhasi da bane kuma sanata magata don maka ba abokin shawara ta bane ban san abin da suke ciki ba na cewa ko kaza ko kaza abin da kawai ne sani a matsayina na kwamishina shine wuri ne inda ake son a aza gidan sama an yi kankari ana son a yi gidan sama wanda bai dace ba saboda wurin kasa ce mai zurgawa to kaga a zo a yi hasarar rayuwa kuma ai abu ne ko naka ne ko nawaye ko kuma yaya abun yake idan hukuma ta ce ka tsaya ya kamata ka tsaya kafin wannan hasarar da murtala bawan Allah ya yi sai da aka rusa wasu gine-ginen shagunansa akalla fiye da goma a kan titin Ali Akilu Aminu Magaji tsohon babban sakatare ne a gwamnatin jihar Sokoto aikin na rusau ya shafi ginin da yake kuma ya ce sai da ya gabatar da takardunsa na halaccin mallakar filin gaban kwamitin da gwamnati ta kafa domin tantancewa kuma ya ce kwamitin ya amince da cewa wurinsa ne babu abin da zan cewa illa kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan yana gida wani lokaci sai staff na minister of lands and housing wato director town plan ya zo da daddare misalin kare goma da rabi ya kawo takarda takardar tana kunshe da bayanin cewa za a rushe mangina wadda ni ni a zagarot ni babu wani bayani da samun wannan takarda ce kawai sai kwatsam asabar 17 ga watan agusta na samu labarin cewa ana ci ana rushe wannan gina din na buga ma shi famunan sakatare na ma'aikatar waya na tambaye shi ce takarda an kawo takarda kuma an ce man gashi gashi shin an yi kididdiga assessment na jiya ko kuwa ce a ce kawai aka ba su to ko me kwamishina zai ce akan wannan batun a wannan hili ainihin shi na wani ina ganin ahmed sani ne wani marigayi kuma iyalan shi su muna complain cewa wannan wurin haraba su ce kuma an zo an karba da karfi an hana musu an ba wani shi na kusa ga guest in kuma mun shafa mishi jan fenti tun satin da muke zo a gwamnati mun tsaye da wannan aiki ya goge ya ci gaba da aiki kuma an ta maganganu cewa wannan aiki a tsaye da shi ba tsaya ba tsohon sakataren gwamnatin sokoto muhammad mai nasara ahmad shi ma aikin ya shafe shi amma ya ce yana da kyau a rika bincike kwakwara kafin a aikata wa mutum almost kashi 99 cikin kashi ɗari waɗanda ka rushe waɗannan masana'antu ko gidaje za ka iska cewa yan pdp ne wato kamar in ka duba kamar abin ana yin shi ne kamar bita da kulli ni inda nake da shaguna bakin kowar gida bisa ga halarci an ka bani shi an bani shi kan wucin gadi tun lokacin gwamnatin girma sanatan sokoto ta tsakiya sanata aliyu da kadawa muku sa'annan gwamnatin ta shuɗe wadda muke ciki ta mai girma sanata aminu waziri tambol aka mallaka min takardar shaida cewa an bani wurin a can nan baya ma an yi wannan rusau a manyan gine-ginen kasuwanci mallakar fitattun 'ya'yan jam'iyyar adawa ta pdp da sunan za a faɗaɗa titi da kuma shatale da ke kusa da gine-ginen nasu an yi ayyukan kuma an biya su kuɗaɗen diya sai dai sun yi korafi cewa cin zarafin siyasa ne aka yi musu to ko waɗannan rushe-rushe da ake yanzu akwai shiri na biyan diya ga masu ɗannan wuraren kwamishinan filaye da gidaje ya amsa da cewa gwamnati ba za ta biya diya bisa ga abin da aka yi kan ganganci ba eh, kamar yanzu nan ali aqilu eh, in ka lura hasarar da gwamnati za ta yi ma wurin garin titin ya da ya rusga saboda wannan aikace aikacen da aka yi a cewar gwamnatin da za a ci gaba da wannan aikin na rusau a duk wuraren da aka yi ma alama za a rushe abin da wasu ke ganin cewa aikin mayar da jihar sokoto baya ne ake yi ba wai ci gaba ba a ɗayan bangaren kuwa gwamnatin na ci gaba da bayar da ayyukan raya ƙasa da suka shafi samar da tituna da wasu ayyukan more rayuwa a ƙananan hukumomi da gwamnan jihar ke rangadi a halin yanzu. gwamnatin jihar sokoto ta tabbatar da cewa za a ci gaba da gudanar da wannan aiki na rusau a duk inda aka shafa wajen fenti yayin da su kuma waɗanda asarar ta shafa suka rintuma zuwa kotu domin kai korafe-korafensu tare da fatan samun adalci. Masu raro abin da ya sabu ake nan a shirin mu na yau sai a biyan mako mai zuwa domin jin wani sabon shiri. Yanzu amadadin Muhammad Ibrahim Kwari da Muhammad Nasir da suka taimaka domin wannan shirya zo gare ku daga nan birnin Washington DC nisar fil hashin gumar ke cewa mu kasance lafiya. To a gaida Sarfilu Hashim Gumel. Masu saurare yanzu kuma sai labarai amma a takaice. To Murtala a takaicin. Jami'an gwamnatin Rasha sun ce Ukraine ta kaddamar da wani gagarumin harin jirage marasa matuka da sanyin safiyar jiya Lahadi, wanda ya shafi yankunan Rasha da dama da ya hada da tashoshin samar da makamashin lantarki da matatun mai a Moscow da birnin Tiva da ke kusa da Moscow. China ta sha alwashin daɗa bunƙasa wurtaccen shirin nan nata na gina hanyoyi da bunƙasa safarin motoci, jirgin ƙasa da jirgin ruwa da kuma sauran madafun ci gaba wato Belt and Road Global Infrastructure a turance BRI. A nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. sai can an jima da karfe hudu na rana agogon Najeriya za mu sake dawowa da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Aisha Mu'azu da ta ni gabatar da shirin da kuma dadi balawe da ya tsara shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau murtala faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'asalam.